ya faɗa wallahi hararar ƙarya da Lawal Trayon ya zo ya yi game da ƙasar Togo wanda duk abubuwan da ya faɗa wallahi wallahi ƙarya ne. Lawal Trayon a matsayinka na malami mai koyarwa ya kamata in ja a kun fasikun bi na ba'in fata bayyano. Idan fasiki ya zo maka da bayani kamun ka zo ka zo social media ka yaɗa ko ka je gaban ɗalibanka ka sharara musu ƙarya to ka yi bincike. Wannan bayani da ka zo ka yi akan cewa an zauna an yi debate a shugaban ƙasan Togo ya sa an kira malamai daga Saudiyya a wani shekara aka yi, sannan wani shugaban ƙasa ne ya yi, sannan kuma yaushe ne aka yi. Siya sunan shugaban ƙasan wallahi wallahi wallahi wannan ƙarya ne bai faru ba a ƙasan Togo domin ba ma ƙwanmu sai da zakara. na tsaya na yi bincike akan wannan ƙaryar da Malam Lawal Tirayum ya yi akan cewa shugaban ƙasar Togo ya hana a yi maulidi ko ya hana a yi ɗariƙa ko ya hana a yi wazifa yanzu sunna kawai ake a ƙasar Togo wallahi wallahi ƙarya ne wannan magana ta shi ƙirƙiro ta yayi ko kuma wani ne ya bashi labari bai bincike ba wai kai Lawal Tirayum baka tunanin duniya tana kallon ka ko duniya tana jin ka daga an baka labari kawai daɗin zama a gaban ɗalibai sai ka zo ka yi ta kashara da ƙarya Bar dai in sanya muku kuji ji abin da yake faɗa daga bakinsa sai zo in tabbatar muku da abin da yake faɗa wallahi ba gaskiya bane bari in sanya muku ku ina ma a ce masu mulkin mu a matsayin ku na musulmi za ku yi irin abin da shugaban abin nan eh, eh, eh, wannan kasar Togo Togo shugaban kasar Togo yayi na je kasar Togo nake tambayar 'yan togo ya kuke da 'yan bida suka ce babu zuwa nan ba su da tasiri sai dai kowa ya ja carbinsa ya gida sai gida wai an da kika riya ka ko yace sai gida na ce to ya aka haka suka ce ai shugaban ƙasa duk da ba musulmi ba ne lokacin da ahalus suna suka fara wa'azi sai suka tada kayan baya suka fara surutai da hayaniya Don su ba za ka ji suna karantar da mutane alwala ko tsarki ko sallah ba sai dai kawai me za su ruɗa kwakwalen al'umma sai biki har ka karɓa kuɗi a hannun mutane Yawa kun ji wai ya je ƙasan Togo ya tambayi ahalin sunna ya labarin 'yan bid'a ma'ana ya labarin 'yan ɗariƙu wai babu su a nan sai dai ka ja carabinka ka je ka yi a cikin gida to wallahi wanda ya baka wannan labarin ƙarya ne wanda ya baka wannan labarin ƙarya ne kuma kai ma ka san ƙarya ne domin idan ka shiga ƙasar togo a cikin ƙasar togo mafi yawancin mutanen da suke ƙasar togo 'yan ɗariƙo ne sufaye ne barin ce maka casa'in da tara a cikin ɗari wallahi 'yan ɗariƙo ne ɗari kamata shehu ahmadu tijani amma ban san wace ƙasar togo kake nufi ba lawal yau in dai ƙasar togo ce wacce take maƙwabciyan Kwatano, maƙwabciyar Benin Republic, maƙwabciyar Ghana, eh? maƙwabciyan Ghana, Burkina Faso, in dai wannan Togon ne, to wallahi, wallahi, wallahi maƙaryaci ne Kailol Trayon. ‘Yan Togo sun tabbatar mana lallai babu ɗaiɗaikun masallatai ne lokacin yin wazifa zai shiga ba za ka samu ana wazifa ƙasan Togo ba. na tambayi mutane da dama kuma na yi magana da 'yan Togo bayan haka. Sannan akwai wani bawan Allah wanda shi kanshi yana yawan zuwa ƙasan Togo, Profesa ne ma, mun yi magana da shi? Ya tabbatar min da cewa wallahi, wallahi, wallahi ƙasan Togo 99% 'yan mutanen Togo ƙasan Togo 'yan ɗariƙa ne. Wahabiyanci ba a ma san ta ba yanzu ne take kokarin kutsawa wahabiyanci yanzu ne take ƙoƙarin kutsawa ba ma togo ba ƙasashen afirka nan gabaki ɗaya su ba ya suka kai musulunci wurin kasan ghana su ba ya suka kai musulunci wurin wannan duk wanda ya san tarihin ghana ghana ƙasa ce ba ta musulmai ba har yanzu a ghana casa'in cikin ɗari kiristoci ne goma ne cikin ɗari suke musulmai duk da kuke ganin tana da yawan musulmai amma 90 cikin 100 ko 20 cikin 100 ko 80 cikin 100 ko 70 cikin 100 kiristoci ne kuma sufaye su suka kai musuluncin nan Ghana yanzu a Ghana in ban da gidansa Anas Taufik babu wani fitaccen gidan wahabiyawa babu shi a Ghana saboda yawancin 'yan Ghana duk 'yan ɗariƙa ne sufaye haka idan ka shiga Benin Republic Kwatano za ka samu casa'in cikin ɗari duka sufaye ne yanzu ne ma wahabiya suke ƙoƙarin kutsa kai haka idan ka shiga ita kanta togon za ka samu har gobe casa'in cikin ɗari wallahi wallahi sufaye ne kuma tijjanawa domin sufaye ne su suka shigar da ainihin musulunci ma irin wa'innan garuruwa shi shugaban ƙasan togo bai da ma alaƙa da wani abin da ya shafi musulmai ballantana irin abubuwan da ake irin na tibet ko muƙabala kamar da ake a Najeriya balantana har ya ce a zo a haɗa a yi debate ina ke da alaƙa da wannan amma ka shararo ƙarya da kai da mutanen naka na na Togo kamar wannan wa'azin da kake zama a kujerar malamai kamar mutane ba sa kallon ka sannan da kake magana laura trayon in maganar wawuran kuɗi ne cin kuɗin mutane ai babu da yake wahabiya ga su Kabiru gombe akwai masu cin kuɗin mutane kamar suka biyar gombe masu gina gidan alfasha ma da kuɗin mutane irin suka biyar gombe da balalau ba nan duk babban sallah suke a san fatu ba wai za a gina makarantu da masallatai amma da suka haɗa kuɗin abin da suka fara ginawa shine gidan alfasha hotel a abuja hotel kabiru gombe da balalo suka fara ginawa da kuɗin mutane in an san kuɗin mutane ne a je wajen gwamnoni ana ci al'akalu biddini ci da addini akwai wanda ya kai ku masu cewa za su gina masallaci su yi ta wurin yanzu ko a cikin mu sufayen nan da muke social media mu sana'a muke yi muna harkan ba da magunguna muna harkokin mu na sana'o'in mu da ba dole sai mun faɗa muku irin kalan su ba wasu ma su kalle mu su ce mana bokaye amma sana'a muke amma ga ƴan uwanku nan sai dai maula su yi wazi su sa nan ba irin su alkanawi irin su ah, ahmad al'imu na fata irin su bashir su sai dai su yi wa'azi su yi maula su sa nan ba a taimaka musu mu ko sana'a muke sana'a mu muna yin sana'a ne mu muna yin sana'a ne mu muna yin sana'a ne mu muna yin sana'a ne to saboda haka in ana maganar al'akalu biddini ai ku ne masu ci da addini ku ne masu ci da addini ku ne masu ci da addini so uh, tabi mabeta you say you want to you are a christian you want to be a muslim but you don't know the group that you can follow so if you want to be a muslim you can uh, contact me through my page, I'll pick your number, I'll direct you to the right way that if you become, if you convert to Islam, you will meet the Almighty Allah successfully, inshallah. I'll try to do that for you. You know, contact me uh, through my uh, my page. then drop your number I'll pick your number then I will try to explain everything for you. Inshallah, if you want to be a Muslim, you are welcome. Ah, <coughs> wata ‘yar uwa ta ce tana so ta shiga Musulunci, amma ita ta rasa wani ɓangaren za ta shiga shine na ba ta amsa da yaren da ta rubuta. Allah ya samu dace alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka Lawal Tarayo abin da muke so ka fuskanta shine ka yi ƙarya zancen maganan ci da addini in ana maganan ku magana ta ƙare yanzu ka faɗa min sana'ar Musa Asad da Sunna abokinka kai me sana'arka wallahi ni ina da sana'o'i sun kai guda hudu ko biyar wallahi sana'a da nake sun kai hudu ko biyar wallahi kai me sana'arka al'aqlu biddini me sana'ar Musa Asad Sunna garin mu ɗaya da shi al'aqlu biddini ci da addini me sana'ar alkanawi al'aqlu biddini ci da addini me sana'an Ahmad al-Ilmu Zainatul Fata shi da addini kai kanka kai kanka ya kake da suna ɗan koren yan siyasa lawal lawal Trayom me sana'arka ka fahimta saboda haka su ba yayi zancen ka ce wai sai dai su rinka ci da addini ko kuma sai dai su rinka ansan kuɗi a hannun mutane wannan kowa san tambarin ku ne kowa san tambarin ku ne saboda haka wannan ƙarya ne lawal Trayom ya zo yayi wai ai an yi debate yanzu an hana yin sufanci ɗariƙar tijariya a togo wannan ƙarya ce bayyananniya shahararriyar ƙarya irin ƙaryar ma da ba mutunci a cikinta bari sanya muku je kuci. bikin kaza bikin kaza bikin kaza kullum a cikin biki suke zabiyoyi amma ba dai kaga sun buɗe littafi don su karantar da alwala ko su karantar da tsarki ko su karantar da sallah ba. Ka shahararren ƙarya in ana magana masu koyar da addini mu ne fa duk wani zaure da kaga ana koyar da addini har ma malaman naku suka wasu ga zama malamai a wurin mu aka koyi karatun albani ma ya tabbatar yace da yan izala za su ware nan su koyar da yan dariƙa muktasar yan dariƙa su ware su koyar da yan izala muktasar yace wallahi da sun gane su ba su da malamai a cikin su masu koyar da addini ai mu ne zaure in kaje duk garin da kaje zaka samu sufaye su suke warewa su koyar da mutane karatu ko wannan karatun da kuke na ɗan hand out karatun shine karatu karatun da kake yi bayan sallan isha'i awa ɗaya shine ka koyar da al'umma ka je ga kakanninmu wanda suke zama da iyayenmu da malamanmu in suka zauna tun karfe takwas na safe har sai karfe shida ne ma ba abin da suke sai koyar da mutane karatu a zaure ga malaman allo su ma aikin su kenan amma saboda baka da kunya ka ce wai sufaye ne ba sa koyarwa sai dai yawan biki biki biki biki in ana maganar biki akwai wanda kai ku biki ne lawal trayum akwai wanda ya kai ku biki akwai wanda ya kai ku biki yanzu makon sahabbai annabi yayi ba biki bane ku tara matan mutane yanzu musabaka annabi yayi ba taro bane ku tara matan mutane annabi yayi wa'azin da kuke yi ku tara mata a cikin masallaci ku tsaya kuna kallon su ba taro bane annabi yayi ko ya ce ayi bai ce ayi ba saboda haka lawal maganan ka babu gaskiya a ciki wallahi al'azim in kana so ka tabbatar da magana shi ƙarya ne Allah ya kai mu watan Rabiul Awwal ba ga ta nan zuwa ba babban birnin Togo da ake kira Lome a nan aka fara samu in maulidi ya zo a yi uniform wallahi duk inda kaga ana uniform wannan sina su kalan nasu daban wallahi a babban birnin ainihin Togo Lome a nan aka fara samo ainihin yin uniform girmama manzan Allah sallallahu kuma har gobe har jibi in watan Rabiul Awwal ya zo idan ka je ƙasar Togo zaka ga yadda suke maulidi sai abin ya baka sha'awa amma da yake wannan makareci ne ya ce babu sufaye kwata-kwata to wallahi ku sani sufaye sun fi kowa yawa a ƙasar Togo kamar yadda muka ce sufaye sun fi kowa yawa a ƙasar Ghana a cikin musulman Ghana sufaye sun fi kowa yawa sufaye sun fi kowa yawa wanda musuluncin ma sufaye su suka kai musuluncin wa'annan garuruwa na afirka su suka kai su to amma saboda Allah ka ji wannan waye ce wai wai wai da ma to da Allah idan ka isa sai ka zo ka hana sai ka zo ka sa shugabannin ƙasar naku su zo su hana mu yin ɗariƙa a Najeriya ko su hana mu yin wazifa a Najeriya ko su hana mu yin a Najeriya kai ka san ai baka isa ba saboda mu majority ne ku ne minority ni ina mamakin ma mutanen Kano da kuke barin irin wannan hauragiya tana faruwa a garinku Kano fa ba ba ba gari bane fa ba gari bane fa na wahabiyawa Kano gari ne na sufaye gari ne na ilimi babu wani malami na wahabiyanci wanda zaka same shi asalin ɗan Kano ne su Jafar Adam duk zuwa suka yi saboda ba malamai a cikin sai dai a kawo shi ma Dr. Bamban da suke magana shi ma ba ɗan Kano bane kawo shi yi eh ba wani malami wanda ya ansa sunan shi malami a ce wannan malami ne ɗan Kano ne domin Kano gari ne na sufaye gari ne na 'yan ɗari'u eh gari ne na menene na 'yan ɗari'u to ina wani malamin na wahabiya a Kano yana ina ka faɗa wa mutum ɗaya sananne a ce wannan malami ne wanda ya sunan shi malami wallahi a Kano babu sai dai yan hayaniya sai dai hayaniya irin su wannan lawal yau yan hayaniya wanda ƙarya kawai da hayaniya da neman girma da kuma ainihin neman abin duniya kawai ke kawo su da kuma jayayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allama ilman man ta'allama ilman li yubahiya bihil ulama'a aw yumariya bihi sufaha'a aw ya qabila af'idatan nasi ilayhi fa ila nar annabi yace man ta'allama uh, uh, wanda ya koyi wani ilimi libahi bil ulama dan ma malamai alfahari da shi aw yumariya bihi sufaha ko kuma ya jayayya da jahilai dole ayi aw ya qabila af'idatan nasi ko kuma ya jawo zuciyar mutane a ce ai shi wane ne annabi yace fa ila nar da shi da ilimin nasu duk yan wuta ne in ji manzon Allah sallallahu yace duk yan wuta ne to saboda haka lawal tarayyahu wannan magana taka ba gaskiya bane babu gaskiya a cikin ta kace wai a Togo yanzu ba a ɗarika a Togo yanzu ba a wazifa an hana ba wani shugaban ƙasa ne ya sunan shi a wani wata a wani shekara aka yi wanda suka faɗa ma wannan maganar sun faɗa ma ƙarya kai maka san ƙarya ne in ku ka je togo ka zagaye togo duk lokacin da aka ce maka la'asar yayi zaka samu masu wazifar la'asar suna yin wazifa a togo in aka ce magariba ta yi za ka samu masu wazifin magariba suna wazifa a togo in aka ce maka asuba ta yi za ka samu masu wazifan asubahi suna wazifa a togo masallacin sufa masallacin wahabiyawa ma yan kaɗan ne a garin togo duk wanda ya san tarihin togo to ina mai tabbatar muku da cewa wallahi wannan ita ce maganar gaskiya to ba sani ba ko wata togon kake nufi amma in dai togo ne wanda babban birnin talome in dai togo ne wacce take makwabciyar Ghana in dai Togo ne wacce take makwabciyar Kwatano in dai Togo ne wacce take makwabciyar eh, eh, Gabon to wannan Togon dai ina mai tabbatar maka da cewa wallahi wallahi yawancin mazaunanta sufaye ne har gobe har jibi yan ɗari uku babu wanda ya hana a ɗari ka a Togo wannan maganar ƙarya ce kawai Daula Tarayyau mai shararu bari sanya muku shi ku ci gaba da ji. wannan ba ba cikin ajanda su to a addini ba za ka karantar da tsarki da alwala da sallah ba me kake yi Shi shikenan shugaban kasar duk da ba musulmi bane amma sai wani abu na hankali da tunani sai kira su yace ku musulmi ne eh kuma musulmi ne eh dukkan ku ina kuke kan kuka yadda da shi ina ce kasar annabinku kowa yace Saudi Arabia ce to shi shikenan magana ta kare can kasar annabin ku can cibiyar saukar wahayin ku can kaza canje eh can kuke zuwa dan ku bautawa Allah ku samo lada shi yafi ko ina lada eh, eh to shikenan sai ya hada delegation ya magana da yan basinsa ya ce a nema masa alfarma daga ƙasar Saudi Arabia ta haɗo jigajigan malamai su zo za su yi alƙalanci za a yi debate a ƙasarsa. Aka haɗo tim ɗin malamai daga Saudi Arabia suka dira Ya sa wakilansa ministocinsa da sauransu ya ce ku duba min za su yi debate ma'ana da su ahli sunnan da su yan bid'a su yi debate ko kuma malaman da kuka zo daga Saudiya ku yi alƙalanci wa mai gaskiya aka dinga ɗaukan matsaloli Allah yana sama ko yana ko ina maulidi addini ne ko gargajiya ce kaza duk wannan abubuwan da suke ruɗa kwakwalen mutane aka yi debate a ƙarshe malaman saudiya suka ba da maki kaza kaza kaza abin da suwani suwani suka faɗa ƙarya ne kawai neman kuɗi ne yan wanki da guga ne kasa buɗe rumfa suka yi a sabon gari to lawal tirayom abin da muke so mu gaya maka shine ah, wannan abu yaushe aka yi shi a wani wata aka yi shi a wani shekara kuma ya sunan shugaban ƙasa duk wannan labarin da kuka je lawal tirayom ya faɗa muku ƙarya ne bai faru a kasar Togo ba. In kuma ya faru ya faɗi sunan shugaban ƙasar da aka yi haka da shi, kuma a wace shekara. Kuma da an yi haka shekara goma sha biyar baya da ta wuce wallahi sai ka samu wannan abin a social media. In dai da an yi shi debate tsakanin 'yan ɗariƙo yadda wahabiyawa suke son duk abin da za yi su ɗauka ba sa bari za yi za yi debate da su ai wallahi shekara sha biyar baya dai zuwa yanzu wallahi sai ka samu abin a social media amma yana ina. kun ga wannan ya zama labari wannan ya zama ƙarya da kake magana akan cewa in ma hakan ya faru ita saudiya da kuke gani yan uwa saudiya nan mun je ta ba ɗaya ba ba biyu ba mun je saudiya makkatul mukarrama mun je madinatul munawwara bari ku ji na gaya muku a cikin farfajiyan garin makka da madina mutanen da suke rayuwa suna bin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shugabannin ƙasan suna bin addinin Ibn Taymiyya da addinin Abdul Wahhab ina fata kun fahimce ni mutanen gari yanzu misali in je garin Madina mutanen Madina suna son manzon Allah da gaske amma shugabannin malaman da suke suke ƙarƙashin jagorancin wahabiyawa wahabiyawa su kuma a nan kiyayyar annabin ta kare a gare su wahabiyancin yawanci ta taƙaita a wurinsu ne amma mutane gama gari in ka same su suna ganin kima da ƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai in baka je garin Makka da Madina ba za ka iya gane haka in dai ka je ka zauna ka shiga cikin garin zaka gane haka amma a wurin wahabiyawan ka samu su ba sa ganin girman manzon Allah amma mutanen garin su suna ganin girman annabi abin da zai tabbatar maka da haka wahabiyawa sun hana a yi maulidin manzon Allah a baya amma wannan yaron da aka naɗa shi magajin babansa wannan karan da ya bayar ya kuka ga yadda mutane suka fito da 'yan shi'a da 'yan ɗariku a garin makka aka fito wannan maulidin da ya wuce suka nuna murna da farin ciki suka yi maulidin manzon Allah ashe da man ba wai ba sa son su yi bane ba wai ba sa yi bane an fi karfin su ne aka hana su dole wani irin karfe-karfen addini ake yi a saudiya da madina daga saman sai abin da saman almajiran abdulwahab suke so a yi sai abin da suke so a yi ake yi amma mutanen garin ana mulkansu ne a dole ana sa su su yi addini ne a dole wannan shine abin da nake so ku fuskanta ku tabbatar kuma ku duba ku gani inda a ce maulidi ba addini bane ba abu ne mai kyau ba kuma mutanen makka da madina sun fahimci haka to wannan karan da wannan yaron dan sarkin nan da ya bada dama a yi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da mutanen garin Madina ba su fito sun yi ba da mutanen Makka ba su fito sun yi ba wallahi da ba ba kuma sannan mutanen sannan limamin limamin Madina kowa ya ji wancan shekaran da ya wuce limamin Madina maulidin annabi yayi kowa ya ji to ashe da mun hana su ake yi ba wai babu kyau bane hana su ake yi ashe ba babu kyau bane hana su ake yi ba babu kyau bane hana su ake yi dole a ce ga addinin da ake so su yi kamar yadda umayyawa wannan shine addinin su tun fil azal abin da suke so to addinin saudiya addini ne wanda tsarawa ake yi ga yadda ake so a yi in haka ma ya tabbata kuma in banda kai lawal yau makareci ne tataccen makareci ne Wa ya gaya maka wallahi har a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi muna zama muna yin wazifa ko ba ku gani ne ana yin wazifa da carbinmu mu zagaye a shimfiɗa farin kyalle a cikin madinan manzon Allah ana yi ba ku gani ne ga su ɗaya rubuci na madisin da suka je a cikin masallacin an gaya maka a wajen masallaci ake a cikin masallacin annabi anan muke yin wazifa har a cikin kaba muna yin wazifa waye hana mu ba a hana mu yin wazifa a madinar manzon Allah ba ba a hana mu yin wazifa a Ka'aba ba sai a Togo ne za a hana mu aiko wannan mutumin da kake magana wannan shugaban kasan shi ma ya san ba yanda za a yi zo ya tauye haƙƙin waɗansu musulmai sannan kuma ya ba waɗansu rinjaye shi ma ya san ba zai yi haka ba a mulkin demokaradiyya ka hana wasu yin addinin su waye kai ka isa sai dai baka san 'yancin ka ba kuma a yi ma 'yan ɗariƙan togo haka amma babu wanda ya fito ya ƙorafi su kama baki su shiru saboda suna tsoron mutuwa su ce ai shikenan mun ji ba za mu ƙara ɗariƙa ba ba za mu ƙara tijjaniya ba kai ya ku mutane ku waye ku gane wannan makadaci ne lalata a cikin maganan babu falsafa babu dabara babu fasaha babu komai salon maganar take ta ƙarya ce daga jin wannan maganar ka san ƙarya ne wallahi haka bai faru ba haka bai faru ba ƙarya ce kawai ta lalata kuma da lokacin ba ku isa ku zo ku hana yin ɗariƙa a Najeriya ba wallahi ba ku isa ba ina mamakin ku ƴan Kano da kuke barin wa'innan ƴaƴan baƙin? su zo wai sune ne malamai a Kano Kano ba garin wahabiyawa bane ba wani shahararren malami fitacce a Kano da za a ce wannan shahararren malami ne ba wahabi ne babu duk wanda za ka ji su malaman nan zuwa sakai yi baki ne amma asalin Kano gari ne na sufaye gari ne na ƴan ɗariƙu ba ɗari ba gari bane ba gari bane na wahabiyawa wallahi tallahi garin Kano ba gari bai na wahabiyawa saboda haka bari in ƙara samu kushi kuji da sanga da kaza suka kafa ta a cikin gari suke ci da mutane A je ka gama wahalar ka ta kasuwanci ya zo ya ce maka za a yi wani biki za a yi kaza ka kawo kuɗi saboda kai wawa ne kawai ka ɗiba ka kai masa ya je shi ma ya buɗe kasuwa mana ya kai annabi imani ne ya kai annabi ilimi ne amma manzo Allah yana kasuwanci wa ma arsalna min qablika min rasulin illa wa ma arsalna min qablika min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna al-ta'ama wa yamshuna fil aswaq duk annaba suna kasuwanci suna sana'a akwai ka zauna kai tana da addini malamin ya kai ba za ka yi sana'a ba wani annabi ka kai da haka Allah Allah kake da an gama bikin maulidi kuma za a shiga na shehu da an gama na shehu za a shiga naka kana ta karɓa haraji a hannun mutane kai ba local gamma ba kai ba ministry uh, ta haraji ba to kun ga abin da ke ziga shi abin da ke ziga shi wannan kabbarar da ake mai to wai kai lawal tirayon wannan fa kamanta ne to ga wani baban waye ya ce ƙarya ne wallahi togo ana yin wazifa to ba mu san daga inda ya ya ce togo ana yin wazifa baban gane ne ko wane ne ya ce wallahi togo ana yin wazifa ai ƙarya suke yi wa zai hana wazifa a togo wa zai hana ɗarika a togo lawal tara yau abin da ke bani mamaki da kai kana ma kanka raddi ne kana ma yan uku raddi in ana magana masu ci da addini yan zauna banza yan yan zauna gari banza ai malaman ku ne malaman ku ne yanzu na tambaya ka faɗa min sana'ar kabiru gombe maula ka faɗa min sana'ar balalau maula ka faɗa min sana'ar eh, alkanawi abokinka maula ka faɗa min sana'ar mai gemu a makogoro maula mai gemu a makogoro har cewa yayi wai da ma shi ma Idris Abdulaziz ya sai mai mota yana mai maula ka faɗa min sana'ar al-ilm zaitul fata a gama karatu a ɗaura namba mu ko muna da sana'a da muke zuwa karatun nan muna da sana'a shi yasa za ku ga da rana ba ku ganin mu a online sosai saboda muna wurin neman mu amma su za ka ga sun mai da wannan social media ma wurin neman sana'a sun mai da ita wurin da za su siri su rinka sa data a rinka biyan su saboda ba su da sana'an yi shine sana'an su ku ne yan mola yanzu kai lawal tarayon ba dan baka da kunya kai da an sha nuno mana kai ga kanan kana zaune a gaban matan gwamna kana mola ko kuma ka je gaban gwamna ka tsugunna kun ce tsugunno haramun ne amma za ka je ka zauna a gaban matan gwamna ko kuma gwamna kana maula kana gilla da bi da biyayya eh ba za ka je ka nemi na kanka ba ba za ka je ka nemi na kanka ba saboda Allah da Annabi hmm? wallahi wallahi wallahi duk abin da kuka ji wannan mutumin yana faɗa ƙarya yake ƙarya yake yi kwangila aka bashi ya zo ya ta shara da ƙarya kuma ƙarya shi za ta koma kan shi bari in ƙarasa muku shi kuji aka gama aka bashi to sai ya kira su gaba ɗaya, ya ce to kun ga waɗannan malaman daga ƙasar annabinku suke daga ƙasar addinin suke daga alƙiblar suke duk wani abu da za ku yi mana na karaɗi ƙarya kuke sun fi ku sanin abin daga tushen magani muka ɗauko su ya ce to kar in ji kar in gani kar in sake jin wannan iskanci abin da suka gaya mana da shi za mu yi aiki da aka ba wani bikin maulidi ba wani bikin kaza ba wani bikin kaza doka ce a ƙasar nan ba a yi saboda ba addini ba ne ba wani wanda zai zo ya taya mana hankali da sunan addini to amma akan yi amfani da masu mulkin eh, eh, siyasa wasu a tsorata su saboda raunin tauhidinsu a ce wani shehi yana kaza yana kaza to in uwa ga watan maulidi na gabatowa Allah ya kai mu watan maulidi za mu ƙara tabbatar muku da ƙaryar lawal tiramol za mu ƙara tabbatar muku da ƙaryar lawal tirayom za mu kawo muku gangamin maulidi da ake yi a babban birnin togo da ake kira lome za mu kawo muku gangamin maulidi insha Allah ku tabbatar da wannan ba karamin shahararren shafaffen makaryaci ba ne wai an hana wazifa an hana maulidi a garin togo an hana mu wallahi wallahi wannan ƙarya ne wani take-take suke yi ne dai amma kuma Allah ya fi su Allah ya fi su za mu kawo muku za mu kawo muku in Allah ya so ya yanda za mu kawo muku in Allah ya kai mu ku ci gaba da jin shi ƙarya ne ba wani mai yi sai Allah nan na ji wani daga cikinsu yana tona wa junansu asiri ya ce in kun ce shehi yana kaza yana kaza abubuwa nawa ya faɗa ya kasa cikawa abubuwa nawa ya faɗa ya kasa cikawa ko ba su faru ba amma sai wani zo mana ƙarya ya cewa shi da Allah daidai suke canjin matsayi suke yi yarsa ya ɗauka ya ba wani muridinsa da muridin bai samu haihuwa ba ya ce za ta haihu ko batan wata ba ta taɓa yi ba saboda damfara a wadadin ya bar shi ta je ya je ga gynecologist billahi lazi da wannan maganar da zai gaya maka gwanda ka je ka ga likita gani shine gaskiya amma ya ce maka waje ka za ka haihu waye shi za ka Allah ce fa ayyadna allazina amanu sai muka goyi baya muka karfafi muka taimaki mu'min to lawal tira lawal tira yau in ana magana yan damfara ai a cikin ku magana ya riga ya kare gashi nan malaman ku ba su da aiki lailan wani hara su ne yan damfara wallahi su ne yan damfara za a gina masallaci za a kai gidan marayu za a gina makaranta su yi ta'azzan kuɗi wurin mutane suna cinyewa ana maganar damfara ai akan ku ta ƙare wallahi akan ku ta ƙare wahabiyanci dama ita kanta an gina ta ne akan neman kuɗi yanzu ba ka nan ko malamin ka Musa da Sunna ba cewa su su addinin su sunna in babu kuɗi ba zai yiwu ba ko ba haka ya faɗa ba cewa yai addinin su addinin su addinin ku in babu kuɗi ba zai taɓa yiwuwa ba saboda me an gina shi ne akan ainihin neman kuɗi addinin wahabiyanci an gina shi ne akan neman kuɗi haka Musa asadin Sunna ya faɗa hmm? ka faɗa mana wasu limamai ne ake biyan su ka kun taɓa ganin masallaci yan ɗariƙa ana, ana biyan liman to ku sallah har ta siyarwa kuna yi saboda tsabagen neman kuɗi da son kuɗin ku sallah biyan ku ake yi kuke yi sallah wannan ya tabbata biyan ku ake yi kuke yin sallah biyan ku ake yi biyan ku ake kuke yin sallah ga maka ga ga masallaci nan burjum anan garin Kaduna zan iya nuna maka su wanda a biya liman a biya ladan har gobe har jibi to ana magana masu addini dan kuɗi wahabiya wallahi ku ne kuke addini don kuɗi hmm? bayan ana so duk abin da zaka yi na alkhairi wa qul imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna amma ko ba dan haka kuke aiki ba aiki dan a biya ku ne kawai saboda haka 'Yan uwa wannan ne cikakken raddi ga Lawal Tirayon a kan ƙarya da ya sharara wa ƙasar Togo da kuma 'yan ƙasar Togo a kan cewa wai yanzu ba a ɗarika a ƙasar Togo ba a waziba a ƙasar Togo ba a maulidi a ƙasar Togo wallahi wannan ƙarya ne wannan maganan ƙarya ne eh wannan maganan ƙarya ne insha Allah rabbi ah, a nan za mu dakata a wannan shiri namu da muke gabatarwa. Allah ya sa mu dace da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alfarman annabi sallallahu alaihi wasallama. So ko ta baiwar Allah ga ta nan duk da ban sani mace ne ko namiji amma na ga ta bi ma mabeta ko eh, ko namiji ne ko mace ne akwai kwaɗayin shiga addinin musulunci tattare da ita ko a tattare tare da shi so kamar yadda na ce a yi min magana ta page ɗina insha Allah rabbi zan yi farawin zan yi amsa prayer request ɗin insha Allah sai mai magana sai mu yadda za a yi kuma a ba da addinin musulunci musulunci ya samu karuwa. haka ake so ka zama mai bashiru wala tunafiru? wa yassiru wa la tu'assiru. Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala.